وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا al'ummomi guda nawa ne muka halaka su gabanin waɗannan kafirai masu alfahari da abin da suke da shi na cigaban rayuwa waɗanda suka fi waɗannan kyawun dukiya da kyawun gani saboda tsadar tufafinsu da jin daɗi a jikinsu.